الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون وهم بربهم يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم amma ba'du wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci insha Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan watan muka haɗu wannan masallaci na sahabbai na gidan ɗan uwa na musulunci mai girma ko ma ya aiki Muhammad Nasarawa domin mu bi da alƙur'ani mai girma karantawa da fassara da sauran dukkan mu da manufan neman ilimi da tsada yana fatar Allah shi gaskata mu na mu ya ba mu lada mai yawa da kuma ilimi mai amfani Ku kamar yadda kuka sani da shena muku kullum daga inda muka tsaya duk kwanukan da mu yi darasi cikin abubuwan da Allah ya ambata waɗanda kafiran shawa suka haramta makansu iftira'an kuma akan kiran ƙarya ga Allah su ce ai Allah ne haramta kuma ya shi ko ya yi ba muku abubuwan da ya linta tun daga shuke-shuke har dabbobi na ta takwas ga cimaka halattacciya ga kayan marmari ga kuma dabbobi yau kuma darasinmu Allah ambata muna nazari abin da ya haramta a kansu da mu duka haramtawa ta gaskiya na daga al'amura masu cutarwa waɗanda su ga ɗan adam cuta ne saboda Allah ba su hana ku sai abin da yake cuta gare ku kuma zai ambata mana wasiyoyi nan guda goma waɗanda shari'o'in annabawa suka haɗu a su, waɗanda bisa gare su ne talibai suke samun rasanta rayuwa ta duniya da lafiya shi ne Allah yake cewa kun ta'alau aklu ma harrama rabbukum ta'alau aklu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a na'am wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ubangiji madaukakin sarki su bi bihana da ta'ala sai ce kul sai musu ta'alau su zo nan a kara'un da zai harrama rabbukun alai in karanta muku shi ne asulu in karanta muku ma harrama rabbukun alaikum abinda Allah madaukakin sarki ya haramta a gare ku biliya kini bisa ga tabbaci saboda haramcinsa yana da maslaha ga rayuwarku ta duniya da lahira lafin zuwan ne wata hannu ba wai haramtawa ta zato da kirdado ba a haramtawa ta gaskiya ina haramta farko haramta su yace na farko Allah ta shirye ce, an haramta su shirka da Allah da komai ai la ta bu duma abu kai kada su bauta wani tare da saboda shirka zunubi ne wanda Allah bai iya yaɗo ga kowa shi a duniya kuma duk wanda ya muku da shi yayi asara har abada don haka abu na farko Allah ya haramta muku shi na biyu wajen walidai dana ya haramta muku hukukul walidai saba ma mahaifin ne da ya haramta muku saba muku kuma ba ku gama bayar da hakkin ba sai ya tsora muku wajabcin kyautatawa zuwa gare shi aiwa ahsinu ila alwalidaini ihsanan ku kyautata zuwa ga mahaifin ne kyautatawa don mi saboda an ce aljannatu ta haka a kadalin ummahat jannat bawa tana karkashin dugadugan mahaifin wanda ka son aljanna sai ta da kyau yayi birrul walidain ya nisanta kansa daga sabani da mahaifin ko mugunya addu'a wanda ya jawo masa aka ce wasu kira innal muharramat aka ambaci alkhairi ga waye? tsakiyar haramtattun abubuwa li anna al'amra bi na nahyun an biddihi saboda ya kai umarni da abu to kamar an hana aka ce baka annahu qala kamar da Allah ya ce wala wani bai ne an haramta muku nuna lawa zuwa ga ma'aiki inda wannan yana gwada mana girman haƙƙin ma'aiki duk inda Allah ya yi magana kan haƙƙin sai ya biyo da haƙƙin mahaifi Qur'ani Allah yake wa abudullah sai ce wala tusriku bi shay'an sai ce wa bil walidaini ihsanan ku bauta ma Allah ka faɗa Allah da kowa sai ce amma haifin da su kuma ku kera da Allah dan wani guri ya ce wa kadara ku Allah ta abudu illa iyyahu amma sai ni ya ce wa bil walidaini ihsana ya gwada daga haƙƙin Allah duniyar dan adam babu wanda yake da ake mai girma a kan ɗan adam irin mahaifiyarsa na uku Allah madaukakin sarki ce wala ta kasu zuwa aulada su min illahin kada ku kashe yayan ku al'ada ku ta laraba ta kashe yaya mata saboda tsoron talauci to an haramta wannan mummuna abu wala ta kasu zuwa aulada su kashiyar fagari kada ku kashe yayan ku don tsoron talauci an ji haramci uku قال ابن الجوزية والمراد تكون البنات أحياء من قوم الفقر من Allah yake يكفي da kashewa ne ce tun gudu jajan su mata suna da rai saboda tsoron talauci an haramta wannan abin Allah ya na hannu na rizukukun mu ka arzuta ku wa iya da siyan baki daya a rizukukun wa rizukun alaina da arzikinku da na duka gare ni. daga gadarar da aka yi shi yana jariri da nan ne aka tana dan bai shi maka gaba da yake bai isa kin ka ba sai Allah ya tana dan mai shi maka kai daga nonon uwa sai don karan nan bai ciwa da wuce sai Allah ya ta uwa sai rannan ne ba ta taba nono ba duniya amma rannan ne ana haihuwa sai tsakanin yau da gobe wannan da za ku kumbura ana takawa nono yaron ne. ya tsawo saboda Allah ya gwada ma shi Allah mun ki arziki kowa shi ne Allah maɗaukaki sarki su bi hanahu wa ta'ala ya ce kada ku yi fa inna Allah huwa razzaqu lil ibadi Allah shi an bai arzuta ga bayi tsoron talarki kada ya samu shi ne kashi yaya kowane na rabbi ya kasa kawa ta wa duniya da kasa arziki ne ke kasa kawa don Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi arba'ina yawman mutafassan dayan ku Allah yana hada kayan chemical da ake son a halicce shi da shi kwana arba'in yana cikin mali, yana cikin mahaifi a daya sun mai kunu alkatan sannan ya zama tarin jini sun mai kunu murgatan sannan ya zama soka sun mai yurfal ilaihi marf sannan a aiko mai mala'ika fayan suku fi hibuwa yana da kwana ɗari da ishirin da fara kasantarwa sai a abuka masa rai cikin cikin mahaifi ba Allah ya ce Oyi yi umaru mutum mala'ika na bi arba'in kalimatu da rubuta waɗannan kalimomi kudu ki kasa birin tsira nan zai rubuta wa ne dan wanci zai kama abu ta lahiyar duniya wa amalihi rannan ne za a rubuta aikin da zai aikata iya zo duniya wa ajalihi rannan ne za a rubuta radda zai mutu ga abin da zai zama sanadiyar mutuwa kai wa shakiyyun au sayyid rannan ne za a rubuta ɗan aljanna ne ko dan wuta kaga bai iya gangarowa duniya kai da arziki saboda an rubuta mai abin da zai samu tun yana kan kwana ɗari da ishirin cikin cikin mahaifiyar shi don ka kada ku kashe ku Allah shi ne mai amurkawa na biyu na hudu Allah ya ce wala ko na biyar wala ta karabun da shi kakku kusanci alfasha ai la ta karabun munkarati munkarati ka ba'ir kakku kusanci manya-manyan ta hawa wanda ake a bayyani kamar zina da karuwa wasu raha da kuma wanda ake a firce dina da abokani dukiya ka rike wani matar wani abukiya ko biyar wani abukiya ko kaunar wani abukiya Allah ya ce da su saboda laraba da al'ada su da sun dauki gina ba illa bane in dai ga karuwa ce kai goya wani da ko mai zaman kanta ce in kai zina da ita ba laifi ba ne sai Allah ya ce to da wanda suka dauka ba laifi ba da wanda suka dauka laifin na asirci na koyi duka Allah ya ce ko guda ka da saboda sharrin sa da aibin ga gaban da zaman ta ce qala ibn abbas abdullah ibn abbas ya ce kanu fil jahiliyyati la yarawna tisna ba'atan fi sirri suna ganin ba komai aka yi bina a turki waye su ta bi wuna wajen alayyar yake amma in ka yi su haka yi awon yadda ne ka su ta yi amma in ta koyi ka yi abin ka su ce layi ba ka in ta yi da karuwa ba layi ba amma yi da biya wani kuma ta kuma ka hito bayyana a kan karfin shi na allai amma in ka sace shi to ba mai shi ne fahar rama hula ofisiriwal alayyar shi ko allah nan sai ya haramta zinatin abin da yake mabayyani gare su da abin da ya koyi. الله يكفي نديار ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق كذا بكشي راي ورد الله يحرم بكشي مع سوريا الراي وسيد حق الشريعة اي لا تقتلوا البرية والبريعة كذا بكشي راي ورد أكبر من تطاق عيدي التي حرم الله قتلها ورد الله يحرم بكشي انت إلا بموجب الحين عبيد بكي وجد بكشي وقد qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam abin da ke wajen ta kashi manzon Allah ya menene yace la ilaha illa imrin muslim ba ya halatta a cikar da jinin mutum musulmi illa bi hida salat sai da ɗayan abubuwa guda uku na kawai na kai na farkon su asayyidu zani ma'aurin da yayi na biyu wannan su bin nafsu da ran kare da rayuwa wani ya kashe wani lai shi ma a kashe shi saboda rai ba ta yin rai kuma saboda tsari rayukan mutane domin ba ka sai ba an koya ma wasu mutane in ba su wani su su je su ka yake wa tarihin dini na uku da mutumin da ya bar addini ya yi rita a mutarihin jama'a wanda ya rabu da jama'a musulmi ya koma makafirai hukumin da su ɗaya ne ke halatta jinin mutum musulmi Allah ya ce waɗanda abubuwa da aka faɗa shirka da ta ma mahaifin ne da kashe ya don tsoron talauci da kusantar zina mabayyanin da zama hukunta da kashe rai ba tare da haƙƙin shari'a ba Allah ya ce waɗanda abubuwa da suka bi wasu wasaqum bihi wannan ne abin da Allah ya ya yi wasiya zalikal mazkuru waɗannan abubuwan da aka ambata saboda aibin su da zamantakewa da girman munin su a cikin fata zamantakewa da sannan al'umma shi ne Allah ya ya wasiya da nisan shi bihi da tsaro wa amarakun bihi amaran mu a kada ya umarci ku da shi umarni mai karfi la annakum tarkashu da bi ku li ku ila fawaid abu takani domin ku tsaya ku yi tunani ku amfani da hankulan saboda su gano alkhairi wajen tunani ku yi amfani da hankulan ku gano fa'idojin waɗanda haramce haramce da Allah madaukakin sarki ya haramta wa manafi'a da amfanonin su fi dini addinin mutane wa duniya da duniya kaga dai shirka wajen addini tana lalata addini alƙawarin Allah duk wanda ya shirka da Allah addini mai ba Allah ya haramta shi saboda kakkai ta addini ka zo lahira bai da ya kama mahaifin ne mutunci ne wanda bai da kama mutumin da ya zama da nasiya ɗaukar ka an kasantar da shi ciki an kasantar da kai ciki Yau wahala da kai ɗaukar ciki ya wahala da kai goyo yau wahala da kai reno haka kai hankali nuna na mashi ba ƙaramin mutunci ba inda haka na aka yi da an haihu ya aka yi ba a ba da haƙƙi da ba ka kawo wa yanzu akwai lokacin da ba ka iya ci da kanka ba ka iya shayar da kanka ba ka iya kare kanka daga abin da ke cutarwa inda ba a reno ba a alkhairi ga mai rauni kai ba ka girma saboda kai ka fara da rauni don haka sharrin rashin nuna na ga mahaifin ne ba karami ba ne haka kashin yaya inda kashewa aka yi da ba ka girma inda ka ya kashe ka ba kai yau ashe cikin kula da reno akwai maslaha da ta kai ma shi ya sakarra to haka na amsa ina tana fanna zamantakewa tana sa mutum a lunde shi ya nemi ɗan da ba nashi ba a gadar da wanda bai cincinta gado ba tana sa kashe-kashe tana sa cututtuka ciwon da an ga wani ka ɗauko shi ga matar shi da an gare ka je ka shuka ma wani shi gida ne ga matar lunduwar ta je ma saboda Allah ya haramta amfani saboda banda zamantakewa da take yi da jawo cututtuka daban-daban Allah ya haramta abin da yake mabayyani daga gare wanda kuka gani Ni an yi laifi na da wanda kuwa gani in an sata kowa bai sani ba ka yi ba laifi to duka Allah ya ce haka kashe rayuwa in da kashewa aka yi ba, kai ma da ka tashi wani bai su yana yana cikin ka shine Allah ya ce ya yi muku wasiya waɗanda abubuwa saboda maslaha su ga zamantakewa ba karuwar Allah Lissa an karanta cinta, kaga da lalata addini ga ɓanna zamantakewa. in kana da dan uwa ko ku dora uban ku dora ko uban ku uban ka ya haife ka yace Allah ya kaso kace ba ka Allah dole kai kun yi ba yadda ka ka ka kalli azara da shi da Annabi Ibrahim duk da taukai ya abadi lima ta abudu ma la yasma wa la yusir wa la yuni an tafiya ya abadi ni ka ja ani ni da ni malami a cika fattabi ni a hadisi salatan sabiya ya abadi yayi kai amma duk da haka nan saboda shirka ta yi an taga zuciya shi wallahi in ba ka kaurace mini ba wallahi zan yi maka jiwa a cikin rayu ba a jirni madiya kaurace min tsawon zamani don su in za ki gani ka a duniya nisa saboda sun samu bambanci abin bau kowane dan adam Allah zai sanya mai kishi abin da yake bauta har da ka tsara kace shi a Allah kwatta bai sai ya ga ya kwatta bai sai ka ka yi tsufan baki yanzu ka yi wurin garkai wani shehi ka samu hoton mallan ibrahim ka wala a take ki ka bai hasala sosai bacin da za ka wa annabi bai hasala in kake ci hoton nan sai ai bala'in hada saboda ya yi imani malam ibrahim yana da tasiri gare yana da amfani gare ya kudurta zai cece shi nan duniya ya ɗauka fi ne yana sa ya samu arziki nan duniya mai zai sa ya yi ta kafiya bari ka ce ce bai allah ne ya kyale ka bai kyale ka wannan haka duk wanda ya tafi Allah gaban sa sai in inda kare ya kare saboda kana jin ka bari a baki Allah gaban kamar rauni ne Allah zai ramma zai fishe ka kai ko ba ka Allah ya fishe ka don shi adda arzikin ka shi adda duniya ka shi adda lahira shi yasa da an samu bambancin aqida to ya take ya ka faru ne shi yasa Allah saboda dai su samu haɗin kai sai haramta musu bautar wani ba Allah don da kun samu wannan sai kun rabu ko kun so ko kun waɗannan abubuwan sharri su ga zamantakewa لك الله لما تركيا لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وجدت لو كان فيهما آلهة فقد كفى سميتك بنا كوني abin bauta kuma baya Allah la faka da ta النظام المشاهد sai sun bar tsari na da aka Allah guda cewa sai sama di sai kai ka ka san mutu Allah guda shi shi ko ta ba ka yi kasan ta wani ya ce ni ba ka yi kasan mutane na ba wani ya ce ba haka ne ni kasan dabbobi na ba haka za a samu sakani sai a samu rigingimu ku kalla ina ka samu dan bambanci sakani iya kasa wa da aka rigima ina ga ina ka samu kana jin wanganan Allah na mai isa wanga Allah mai isa za a raba mutane wanga ya ci yi duka wanga ya ci bakaye shi ne maslaha sai Allah ya sanya muna abin bauta da haka kan Allah jama'a kan mu shirka da Allah kan mu hada shi da waliyai kan mu hada shi da rana kan mu hada shi da wata kan mu hada shi da manabi Allah shi kadai ne saboda shi ɗaya halitta kuma shi ya da abota kana aya da fiya ta Allah kenan zuwa ga talibai ta gaskiya ba irin ta kirfa ne ba sai Allah ya ce kuma ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده نعم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وبنجي مدوكين سرجي سبحانه وتعالى ولا تكرهوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن kada ku kusanci dukiyar marayi sai da ɗabi'a da take take mafi kyautatawa ne ga dukiyar hatta ya bunza shi kuma daga rasa ta ci da hannunki Ka ku kusance ta sai da kyautatawa har sai ya kai maisarsa ai la ta karabu malal yatimi bi wajhi min al wujuh da wata fuska daga cikin sufi illa bil fasalati allati ya anfahu lahu sai da ɗabi'a da take ita ce mafi amfani ga dukiyar nan ta marayi hatta ya tsira baligar rashida tsairar da yaro mai ya zama baligi shiriyayye in ma ya tashi yana baligi ba shiriyayye ba kada ku taba kai abin kai da abin da tijara dai ko ya girma in ba shiriyayye ba ai yanzu akwai rina a kaba wawana yana shaye shaye ka a ka ai ka kusa jikin shi da kana kushi a kance ka gare ma'ana reno bai kushewa da gamaraye. da kariya ga dukiya sai sai da ya fale da yana mai hankali idan ya girma bai da hankali wawa na yana ɓarnar dukiya yana an shi har yanzu da yanzu bai tage da dukiya na kamar da ce wa na ayu anil kurbi ya ummu wujuwa tasarrufi hani da Allah ki ko ku kafu ya hada dukkan hukuncin kai da kawo a cikin dukiya da annahu idza ya an yaqruba al-mal sai aka hana mutum ya kusanci dukiya ba, na yi wani akalihi aula wa ahara hana cin ya fi zama mai girma cewa ɗan dukkan su kawa to ina ga ci wanda yi a hasanu abin da yake mafi kyawu da dukiyar maraye man fa'atul yatimi wa tasmiru malihi yin abin da ya zama amfani ga marayen nan da kuma ƙara dukiyar shi yi gaba قال ابن عباس عبد الله بن عبد وأن يعمل له عملا مخلئا في لي أي تشفين دوكيا مرايا نان وأن تجارة دوكيا فيأكل منه بالمعروف سيئتي وردنا عبد بشريعة الثانية نعم كي وأن إن هكا نيا أهلا دون أن تبر ما تمرايا أنه بيقى تتفرم توحى لكي أمبر ما أمان دو دي za a bar diyanta da wasu kakka aza mutuwar nan gidan wani ɗaya na ta Ta a wani sai yau sako ko jijjihi gidan nan ruwanka haka wata rana za su yi umarinci gidanka don haka wannan yaran abin da aka mai kyau da gonan nan tashi ka nome in ka nome kowa ya san noma wahala sai an yi gyara sai an sa taki sai an yi amfani da lebarori in an ka samu mai talatin cikin gonan kowa ya san ka wahala ibi da mai goma ka ajiye ka ɗauki shirin don me saboda tabban da mai goma ba su gyara no ba su gyara gona su da mai ba in Allah ya san mu rai goma din da sai dai ka sai shi su kai lalura gona yanzu ba da dukiyar ka za ka yi ba ga abin da ka aji mai ba da shi za ka aje za ka haka in dabbobi ne ka yi reno sai sun kai ma'ita sai ka sai da su in suna guda sai a kai su a kai biyu in sun kai biyu sai a kai su a zama hudu ba a hana tun lokacin da ka yi kiwo ka ɗebe hakkin ka na kiwo Allah bai haramta haka in dukiya ce gare shi kada a bai shekara duk samun ya gaji miliyan shekara duk a ɗebe wani oba kofi shekara duk a ɗebe wani oba kofi har ta kai babu misali a'a ka kai ta ka kai ta sarrufi ne ai sana'a da ita mai kyau ba nufin dunduwa ba nufin cutuwa ba a sai da waccan gona a ji wani ka sai wata saboda haka ce ai ka mai da tura makaranta da gona sai kuɗi ne ai ka biya mai makaranta ka yi ta kokarin dai kana hada hada burunji za ka canza dana mai jita haka sai in wanke ya kufe bar ma ya sai ka sa sai ka jarin ka kai ma naman naira saboda ka samu kullu wallahi Allah ya ce wallahi kai hasara ku dole ka kai إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا Allah ya ce lalle waɗannan da ke cin dukiyar marayu zulman akan zalunci Allah ya ce inna ma ya akulu na fi buzuri nara suna ci wutar jahannama ne ga cikuna kuma wallahi Allah ya ce wa sai ya salauna sayira da sanu za su ga wuta mai tsananin kuna za ka yarda da wannan narkon saboda ci maka yau duniya ta halaka lahirarka to shi ne Allah muka cikin ya ce kada ku sanci ku sai da wani aiki da yake na kyautatawa Allah ya ce a gaba wa aukul kaila walmi za ka bisik ku cika awon da ake yi da zakka da adalci da daidaito bil akad lokacin da za ka karɓa wal ada'i da basuwa in ka tau ka tau ka tau ku cikakke ka kai da cikakke Allah. kar kai riba ke sai a karatu buhu hamsin ɗan dubu sai a sa cikin gida a yi riba ne a mai shi su buhu sittin ka ji daɗin da ta so cikakke ko haka Allah yana nan yana kallon ka sai dan bayan ka cikakke ka so shi dubu goma goma ɗan dubu sai ka so kan mai kai sittin ka kai shi kasuwa kuma sai ka sa dubu ɗaya ɗaya ko dubu biyu biyu ka nisa hukuncin mota ka nisa hakuran da ka sha sai ka haɗa sai ka ce ya tashi dubu goma sha uku Yawan wancan da ka ba kai dubu goma shi ko mina ka sa riba na an biya ka buhu dubu goma sha hudu ko sha biyar biyar goma ka kawo ka ɗibi wa halarta sannan kuma ka ɗibi wancan ka dumbi mutane ka ƙara sata buhu goma cikin su shi ne Allah ya ce su cika awo wanda ake yi da zakka wal mizani da wanda ake yi da injinin mai birrrr a sa maka iska lita goma sai a sa maka takwas duk iska Allah ce ku yi an ku yi awon da suke ni da adalci la nusallifu nafsan illa wusa Allah ya ce wallahi ba mu dora mare sai a da suke da iko kai. mista ya faɗi wa gama kana ila nusallifu ahadan illa illa bi miqdar da aka Ba mu azama kowa sai abin da yake da iko yi ma la yujizu anhu ta'zim da bai kasa mista ya yi wa gama kana kana aunowa ka aje wallahi wata kwara sai ta kuma ta fara ba ka iya magani waɗannan abu shi ne Allah ce bai azama komi ba sai abin da ka iya abin nan da ka iya ka tsakani da Allah ka ci ko ka haɗe don wata ƙwara, ko ƙwara uku sun kuma sun koma da Allah bai kammala duk ka yi kokari ka ci ko ina fatan an gaji shi ne Allah ya ce ba ya kammara sai da abin da kike da iko ai illa ma ya ci ya wala ala ya sai abin da yake da yalwa gare ta bai da tsanani a ta wanda karahu ba da waka kai ya ambaci wanda magana bayan magana akan bayan umarni da wato cika awo ya anna ifa alhaqi asar amine ne asirun saboda cika cika awo girbe wa dai da mawuyaci ne don haka ba alaikum bi ma fi wukum ku yi abin da iya iyawa wa ma wara abu abin da iyawa ku ma'fuun Allah ya ce na na hudu wani za ku ba ba'du idan kuka yi magana ku adalci ana in kuka yi hukunci ku yi hukunci da adalci wa lauka na za ku ba ko da ma abinci ku san ku ne a ilimin ku yi hukuma cikin wasu hada cikin ku yi adalci kun zama masu hukunci ko kun zama masu ba da shaida walau kana al-mashhud alayhi min dhawil qarabatikum ko da wanda kuka yi ba da shaida kan shi zumun ne na kuka ni an ka kira ka wani don Allah shari'a ga da wani yi tsakani dai da wani gonar da suka shari'a ko gidan da suka shari'a in ka san ba na tuna ba ka zo ka ce wallahi wani dan uwana ne uwan mu guda uban mu guda da kuma na yi sonai da wanga da yake shari'a wallahi na fito saboda ji Allah amma ka sani da Allah bai da gaskiya gonar nan ba ta shi ka ce ƙarin halila yau ka tsaro ta gare shi ko ba ka tsaro to amma ka rufe ta wajen Allah kuma wallahi kun maka rufe ta wajen Allah da ka rufe ta wajen dai ka buɗa ta wajen Allah saboda in Allah ya kai to wallahi ba ya yi maka ba amma shi ko ya shi da kai Allah yana iya baka duk abin da kai shi ya kame ka na alkhairi Allah na iya baka don haka kar ka gyara da dan uwanka wajen shaida ko abokinka ko mai gidanka ya bada kuɗi ka ba da shaida ba ta daidai ba saboda tsammani wani abu na duniya Allah ya ce wa bi ahadillah game da alƙawullah Allah auku ku cika ai auku a ahadi ku cika alƙawullah idza ahadtu bi alƙawli قال القرطبي فقم بتفسير ما ya هذا آم وأن يا أمومي يا أحد قومي لقومي في جميع ما أعيده الله إلى عباده cikin duk abin da Allah ya alƙawanta ga bayinsa na ibadoji da shari'o'i wa ya haɗa da an wa da biyi mana a kada bainan da kuma yana iya ɗauka su cika alƙawuran da suka kulla tsakanin ku da mutane amma ya kace auhu bil ukudi an an ku cika abin da aka kulla su tsakanin ku da Allah kun kulla za ku bauta mai shi kadai ku bin shari'a kowa sai ta yi rubucewa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ce ba a bota ba kowa sai Allah kun ce Allah Muhammadu manzo Allah wannan alƙawari da kuka dauka ba ku bota ba kowa kuma ba ku bota ba komi ba ku bota mai da komi sai da abin da Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to haka mu'amaloli tsakanin Wani ba ni kuɗi don Allah ya ci yayi albashi in ba ku ci ka yayin albashi kai mai abi da ni zulmu ruwa biyan mai wadata zalunci ne daga yanzu za a ci gaba da rubuta ma azzalumi azzalumi azzalumi azzalumi har da da gikakkiya za ka fara zunubi da wani ɗan bashin da yi jinkir jinkirin biya ka fara kullum zunubi saboda Allah ya ce ka cika alƙawari ka ce ba ka cika sai ka fara baro la moza ta tsaya ta tsaye wala karya ta yi karya kuma ba ka cika alƙawari ba zunubi biyu zunubi karya kuma ga zunubi rashin cika alƙawari an gane shan kuwa shi ne Allah madaukakin sarki ya ce a gobin ahadi za a hasu ku cika alƙawarin ka cika kuma biyar ce dukkan abin da Allah ya kulla tsakanin shi da bayansa wa ya hadu bil an yuradu bi man aqada bainan nas da kuma abin da ya kula tsakanin mutane a kokoda shi na wa an jingina shi ga Allah wa ubita illa Allah min aisha amil fihi sai da shi Allah ya umurni abin da a cika kuma a dai dalikum wasaqum bi Allah ya wannan shi ne abin da Allah ya muku wasiya da shi ne annabin tabbatarina saboda su kula cikin maslahar da Allah waɗanda tara ta sauran dukiyar marayu ka yi tunani ka karkata dubiyar dubi tana iya yau gare ka gobe ka damuwa ka ta za a duk da wani ya mutu ya ka samu dukiya sai ka alasta ta ta ba tana ka ɗauruwa gobe biyan ka haka ya za ka ce la Allah kun tazakkaru mu la Allah kun ka ji shari'o'i haka awo in ka je in ka je awo ka cika mu wani saboda ba ka son yanzu zo cika yan auna a kauye maka ba ka so to kaka koya mu mutane shari'a in ka koya musu sharri kuma za su ya gobe kai na ka aunowa sai kai ajiya a aura maka da rashin cikawa haka shaida kaka gwada ma mutane a ba da kuɗi a yi dunduwa saboda gonar kananan wani na son ka gidan kananan wani na so ne matar kananan wani na son ka in ka gwada ma mutane a ba da kuɗi wani yana iya gidan matar kai tara a je a ba da kuɗi a lumbe ka an ci kuɗinka kuma matar ka ka yi tajirci amma in baka koya mutane sharri ba to abin nan ba a farawa gare ka ina fatar an gane to haka Allah ya gwada mana irin abubuwa na cikin ba tasiri da cikin alƙawari da cikin zamantakewa waɗanda shi ne Allah ya cika wasu Allah gare su za su annabi Muhammad waɗanda aka wa al'ummomi na gabanin da Allah kun tazakkaru na zama sai ta kai zu na don kuwa Allah ya cika waɗanda da suka ji ashar wasu yoyin Allah guda goma أن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نعم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ji bayaninsa tun da abubuwan da ya faru haramtattu da abubuwan da ya yi umarni da su Allah ya ce wa Allah haza wannan sirati nan shi ne a hanya ta madaidaici. Fata bi huru, ku bi hanyar nan ta madaidaiciya. Allah yana son ya faɗa waɗanda abubuwa su ne shari'o'in da Allah ya shirya ta mana farko kuma shi ne shirya ta mana ƙarshe. Ma'ana wajen an na haza dini an mustajibi shi ne a dini na madaidaici wanda shara'atu lakum wanda ni ta gare ku tamassaku bi ku yi ko da wala tasabiru ma da ya al-muqtadifata kada ku bi sauran addinan da suka saba mu wanda hanya ba su al-mulkawiyya ta hanyoyi lauyayyu lauyayyu da ka gani kamar akwai riba riba in kallon zai mutum ko ka saba da kawalin ka ko ka cuci maraye ko ka iya shirka wajen mai dukiya ko mulki Allah ya ce ka ku bi hanyoyin nan lauyayyu فتفرقكم وقد فرق وتبين لكم عن سبيل الهدى حيث فوت تكون لفرق هل يشريع وكأن لا يشريع أحسان فأنت شرع تامر يسوى علي بن أن تامر لك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن لا يشريع بذجيل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قطعا وترانا نعم من دون أن لا يعيها في ومن الزعبين فهي مدنقات من أعضاء ya yi wannan zanen sun makala a za ta filu ya ce kun ga wanga zane na tsaye suka ce eh manzo Allah ya ce kuwa ga ita ce hanya Allah kun ga ta yi tsaye su kira ko suka ce kwarai ya ce sun makarta kudu da sai ya fi gehen zanen nan babba yana ta yan zanen nuka suna yi kudu wasu su yi arewa. Kudu da an yi dini wa an yi tsari ya zana su yan zanen nuka abu da dama ga wannan zanen tsayayyi. sai sun makala yake so bolo kun ga yan hanyoyin gana suka sake daga wata wata tsaye suka je su ala kulli sabili min shekaru kan kowace da hanya akwai shigan gare ya dabu ilaiha yana nan zaune yana kira zuwa ga wani hanya alkitabu wa sunna su ne hanya Allah ko bidan harkoki wanda ya shi a wanda ya ɗari ka ta sufanci wanda ya za ka same suna nan sun ɗan sassake ko ina kowa kuma da shi na zai yi dubaru ya ce girma ga mutane Allah ya tuku waɗannan ta hanyoyi ko wace hanya tana da shi yana nan yana kira ila ya zuwa ga wannan hanya sun makara ya ce kai mazu Allah ya karanta mana wa Allah ya za ta rafi mustaqim wanda hanya kawa mu ga ne ga ganashin bid'a su ne madaidaici mu ku bi shi Allah ya ce wala ta su wula kada ku bi sauran ya hanyoyin nan da suka take daga zuwa da Allah فتفرق بكم عن سبيله فرد بكم daga cikin hanyar Allah da cikin sarki Allah ya ce zalikum wannan abin da kuka ji wasaqun bi shine Allah ya muku fiya da shi da Allah kun tabbatu da saboda ku tsoron Allah ku kare ku da halaka ko dukiya wannan da fiya Allah ya nana ta kasu zalikum wasaqun bi la'annakum ta'qilun ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون لو ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون to wancan don ku amfani da hankali zano aiki waɗannan abubuwan ba ku ciyar da ku ba ku bari kare ku zauna lafiya ba ka bari ku samu ci gaba a al'umma in ku sai ku dare waɗannan za ku samu arziki da rabuwa ko da hankalin ku zai kawo yadda aka ce na kun taki ne wanda ko aka shara'anta wasu abubuwa da suke su kuma akwai maslaha wajen tsare su haka sai la'allakum wasaqu la'allakum tadhakkarun don ku tunani yau gare ka gobe da rayuwa awo in ka cika ka kafiya mutane shari wata rana kai za ka auno haka nan dukkan sauran abubuwan da aka bala kayan da shi wanda kuma sai Allah ka riga gode da shari'o'in ga su ne gode da shi ne mafi in kuka bi shi kun kira in kuka zuwa da hanya daga cikin hanyoyin nan masu kira kuka sani lalle ne za ku fi hanyar Allah ta kai su nisa. Shi yasa wannan hadisi Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna bani isra'ila ittarafu ala ithnatayn wa sab'ina millatan kulluhum fi nar banu isra'ila sun kashi kashi 70 da dukkan su dan wutar yace fa taftari ummati nasanu al ummata za ta rarraba ila salat wa sab'ina millatan har zuwa kashi 73 kulluhum fi nar dukkan su yan wutar illa wahida sai bangare guda kakal manzo Allah ya shudi nan sai sahabbai suka ce wa ma iya ya rasulullah wani wani wani bangare na cikin saba'in da uku ke ya ce ma ana ali da al-yawma wa ashabi abinda nake akan sa yau ni da sahabbai na shikenan in mazhabar ka ta saba ma abubakar da umar shikenan ta lalace ka gane ko ka gane ba ku ci mu ma jiya wallahi da ta saba ka da sarki abubakar da umar da ibnu abbas ga Abdullahi dan Umar shi ke an samu matsala saboda su Allah ya lamunce mu Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bi in amanu bi misli ma amantum bi faqad ihtadaw kuma wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq don haka ba za ya fi kuwa samirun ali masu tahowa baya misli ma amantu bi irin imanin ba ka ta dauke shi in kun yi ma bai da Allah ya ce man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونؤله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاكك الرسول دول يساقى من منزلنا فمن دي محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى لا يشري تتبين له كيف هنيا ko ya tabi ga da sabilin mu'minin ya fi wata hanya ko bilai su ne ta bai don su Allah ya yi su ci imanin su kai tsaye Allah ya ce to bai shi amma ka bin wannan yi mata wallahi za mu ji man ta ka abin da ko haraka ka sauri ka kama Allah zai ba ka buwaya sauri dai za ba ka buwaya ka zabura karfi ya kuma ya nan da ka kana an kai kawai kan yin ka hankali ba ita kan kayan hanya ba bismin da zuwa Allah ya mu je zuwa zai karfafa ka ciki in ka ɗauko wata shirka zai karfafa kai ba ka mabiya a yi ta kuwa ana ta bi ta kuma kayan Allah ya za mu wanda shi ma Allah za mu taimake shi akan abin da aza kai ne amma ni an magana Allah ya ce wa nuslihi jahannama gobe kiyama za mu sanya san za mu sanya shi ta jahannama duk da ya saba ma shiryen manzo Allah ya saba ma shiryan mu'minai to duk abin da ya samu gobe ya shiga jahannama don haka yan uwa shi ne manzo Allah ya faɗa mun abin da yake akan ta shi a hanya madaidai da za a tsere akan ta kowa ka samu akan ta ka bi shi kowa ka samu aka firka ka nisance shi ko da uwarka da uban ka ne saboda in ka bi su a kan fata za ku kai ka su baro ranar tsajiyar kiyama a yi da na sani lokacin da da na sani bai da amfani shi da Allah madaukakin sarki ya ce su da hana ruwa da hana wa Allah ha za su rafi mutum wanda ita ce Allah ta ya. Allah madaukakin sarki ya ce ba ta biyu ku bi hanyar nan wala ta ta biyu su kada ku bi hanyoyin da ke kakewa daga gare ka فتفرق بكم عن سبيلي فرد بكم دبري عن يعطى الله يشكر في ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فتفرق الوصية على سبيل التوكيد يا نانا فتوى وتولي وصية تبود علك وباء أي لعلكم تتقون الله أن فاركم في الهدى بامتثال أوامر الله تعالى يتذكركم وتعلم يا الله واجتناب نواهيه قال ابن عتية ابن عتية يسوع لما كانت المحرمات الأولى لا يقع فيها آكل جاءت العبارة لعلكم تأكلون yayi wannan ta abubuwa da aka haramta na farko duk mai hankali bai wada ciki duk mai hankali bai ciki ya bai to yana sai wanda hankali bai ya samu darurai da wani abu kan shi bai kallon komi abin da bai da tabbaci ga wai za a taho yaki a yi mutum ya kai ko kuma a ce wai shi ya shi mai yawa ba su tafiyo na gida bai ya kakkashe su yanzu ya wuta su zama mai ya cikin gida ka ga wanda ba aiki hankali ba ko fada maka iya ba su zama sanadiyya arziki ko fada maka baka ji gidan su o gidi ba ya addangalin su ko baka gani ba to don me da za ka kashe ka da gidan su an bai ya tsaya Za ka yasa Allah biyar ka dole da abubuwan da yake hankali ya isa ya gane ya faɗa su su saboda su hankalto ina ba ta an gane ce don haka sai ce wannan saboda kwanto yace wal yi kukura na biyu na tsakiya shahawa su ko shawowi ne Ya ce wa kada ya kafu biya man lam yatazakkar duk wanda sai ta yi tunani bai da aukawa gare su daga bari nan bai makabuhun gani a jirgin nasu nan samu abin da ko kwano biya in ba in kai zan mawa da shi akan wanda aka kai kai kasuwa in baka ya tsara ba kai ka ba kai tunani sai sa Allah ce la Allah kun tazakkarun ku tuna ba kama ta diru su da ya da za zakawa wani haka za a yi maka in ka koyi sharri shi na zai aku gare ka mu ya sa Allah ce la Allah kun tazakkarun yace wa kirru yace da asirin da ake cikin jahannam mustaqima yace wa sayru fil jahannam ta iya? cikin hanya mana yace ya da zaman cikin al-fadail yana aikata yana kunshe da aikata kyawawan ɗabi'u wala su da la'amin ta ta wallahi su ko kyawawan ɗabi'u ba ga fa sai an zaɓa ruwa shi ya sa ce ja'atul mubarak shi ko nan kai karshen aya ta zo la'allakum tattaquna saboda ku ji tsoron Allah don haka dan uwa waɗanda su ne wa kayan ashar annabi ta duk Allah tabbata Abdullahi cewa duk wanda ke faranta musu ya karanta wasiya Allah ta ƙarshe ga annabinsa Muhammadu ya karanta aya ta ɗari da nawa da hamsin wadda Allah mata zuwa zuwa ƙarshen tura waɗanda Allah yawa ta wasiyoyi na ƙarshe a rayuwa don haka nan wasiyoyi ne masu amfani masu gyara zamantakewa masu gyara lahira masu sanya soyayya tsakanin mutane don haka yan uwa da biyatu da waɗanda abubuwa mu kame kanmu da waɗanda aka yi hannu. hakika akwai alkhairi mai yawa a cikin su akwai tsira daga bari halaka abubuwa sai Allah ya kira ya ce sun ma'ataina musal kitaba ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة رحمة لعلهم بلقاء ربهم amma kuma ya yi amma in muka kiyaye wannan abubuwa Allah bai sanya albarka da rayuwar mu jama'a mu da ba dai ya ne mu. in ka ga mutane sun lalace kakka lalace tare da su yi kokari waɗanda abubuwan da ka ji Allah ya shi ka tsare ka tsare su da zuriya wa kuma sha Allah za mu tashi wani darasi domin Allah shi mu rai abinda mu karanta domin Allah shi amfane mu da shi inda aka yi kuskure kuma ba da gangan bari ya ubangiji Allah ka gafarta mu ka san mu bayin ka ne masu rauni masu rauni ilmi masu rauni kuma ka da lissafi Allah kammala mu na samu kifi gare shi in sha Allah mun ba mu da tsara sai domin Allah ka mu rai sai mu so sama mu gaba wannan ne ke cewa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله malam mai tambaya na farko yau tana cewa malam ita ce ita ce tun fara azumi ba ta ba tare da wani dalili ba to yaya za ta yi don Allah malam kuma ta balaga na'am to sai ka tuban ma Allah yanzu ka kama yanzu da hankalin ka kawo ka kama wanganan da ya rage ayi da ita waɗancan da ta samu yi ba tana musulma tana ba ni ga an bi ta bashi in Allah ya gwada muna ramadana ya wuce sai ci gaba da ranka su she an fashe an sannu sannu har ta gama biya ta ci gaba da istighfari saboda an ce man fattara fi ramadana fala ya kabihi ya buta harin duk wanda ya ci abinci cikin wata ramadana ko yaranka azumin da zai na zamani bai biya hasarar da ya azumin da zai na zamani gaba ɗai ba zai biya mai hasarar nan da ya ba don haka ta samu hasara babba ke ɗan yayin yaye ka amma duk da haka duk da ba ta ɗauka ta kare inda ta ɗauka ta kare ta taka doka babba ta yarda da azumin ramadana rilla ne a kanta har ta ɗauka kuma ta karya shi to nan tana da punishment za a kore ta da fitar da kafara a kan kare zunubin karewa din nan ta ce ta alfalmar wata ta ci abinci karnana karnana cikin wata ta sa harancin to wannan lokacin kare ne za a yi kafara da yan tabawa ko goya ko kuma yadda miskinai sittin ko azumi sittin sannan a ranka wannan ba. amma yanzu ba su ɗauka ba ya nuna musuluncin ka baya da kamala lokaci ba ta ba ta da kamalan musulunci don haka yanzu ba za a ce kai ta fara ba amma za a fata biya azumman nan amma da yau ka ɗauka in ta yarda ya zama wajibi a kan ka ɗauka yau ci gaba da istighfari abin da kai na sakaci na ramadan ya wuce sai ka ranka wadansa matukar ya same ta tana musulma tana sallah tana kalimar shahada amma in kafira ce yau ta musulunta yau za ka kama sauran wancan Allah ba zai tambaye ka wallahu ta'ala a'la wa a'lamu na sai tambayar mu da gaba yana cewa assalamu alaikum malam shine sura ta sassa samu janaba ya wanke amma bai fita da kyau ba na waya sura ta ya wanke bai fita da kyau ba kamar mutumi ya kaɗa riga ko zanen janaba Yana ba na jasa ba a azamta shi ko ba ta ita duka da yi sallah sallah da suna nan lahiya ala amma in ya hito da ita mutane na gani za a ce kiya ne a ce wanda bai san ciwon kai ne ina fatar an gani a ce wannan wane bai san ciwon kai ne ba yanzu tabbar masu namu ka kai ka shi ka gari ka kai kai to ni mutane ka ɗaukar ka ka zami ma ka zami to shi na can ma in ka mani ga tuwan ka kai sallah da shi sallar ka ta yi saboda ba na jasa ba ne Allah bai ambace shi na jasa ba min ma'in mahini ce ra'ayin malikiya da suka ce na jasa ne ba su da dalili mai kai cewa wai don annabi Aisha ta ce ina wanki man manzo Allah shi yana danye ina kankale mai shi yana busashe suka ce to ai duk da an ka wanki ya zama na jasa a wannan bai sai zama dalili ba Allah ya kan yan masaban mu na malikiya don haka an tambayi dan abbas dan abbas ko yana gaba ga imamu maliki ga daraja wa ga ilimi ni an matsayin ma ni abdullahi ya ce ruwa kan mafari ya kai ga makakin majina ka zamta ne sannan inda na jasa ne ba sha ba ka kankara sai ka tuhan manzon Allah kankara ko bantala ya tuwe sallah da tuwan ana yi wa kokkanta likashiri kashi gari ga ka ba ita ka kai sallah ne sai an wanke ta ko ba haka ba don haka magana mafi jayi mai karfin dalilai mani ba na jaka ba ne in eh, shi ne tabbari ga jikinka ta zama kiyale ta zama kazami amma kai hana sallah ka kai nan wallahu ta'ala a'la wa a'lamu na eh, sai mai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum mala Allah kara ma lafiya ya kasance idan ya yi arwalla sai ya kama jin kamar wani abu yana fita kamar iska kuma baya samun wannan sai idan ya yi a wallah hmm. shaitan ne yake so ya rikita mai da asiri shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu ta tas iji idanuwa ita azzariya tubura. Shi idon kana warke za ka za ka tsinke dubura ko kana jin ya tutu za ka yi kokari ka baki ko ba haka ba yace kai za na mutila ne iska da kalmi ta'u zariya kawalwali to kaga yanzu duk da yana walke na dubura ta dariya ta tana nan ciki ko ba haka ba don haka manzo Allah ya ce idan ɗayan ku ya wani abu fi baɗami ne cikin cikin sa fa ashkala alaihi yan rikitar da shi ƙurƙi cikin cikin ka maza wani kana kuka ya ce balayan sarif kada ya juya daga barin sallarsa hatta ya a sautan au ya ji bari'a sai in ya ji kur yanzu kan gaskiya ta yi halinta in gaban hillani na kanta da ya yi abin kunya in gaban yorba na ku ya yi abin yabo da ba ta gane ya ce ne barka gaban hillani ko wanda ya ci shi sai barin gari ne da wannan shi ne mazalaki sai ya ji ur ko kuma ya ji wuri shi da yana ya ji wari ya gani mazalaki in ka ji ga shaidu na tuka ta yi to ga wari ya gani wuri ko kuma ka ji ƙara tuka ta ga yanzu nan ga wannan shaidan manzo Allah ya ce ya kaudu shedanu ala fi ahadikum shaidan zai zauna kusa da dubura ɗayan mai yukayyilu lahu annahu annahu abin nan yace shaidan zai turan kama sai na kusa da dubura kai dan bushi sai ka diga bakai na kai tuka yace to in ka ji wannan ce ki mai karya ka kai mana kai arwallar ka sai ka ji kama wani abu ya yi to ka ce wallahi karya haka shaidan ni wallahi komai bai yi to ni da sai kai ta sallaka kyale shi na'am muguna manzo Allah ya ce haka zai yi maka son ya kai kace a wannan gaba ta yi ba ko wata ta koma ya sake dawa ya yi maka haka har a gama sallar jami'i kana nan kana sanar da kar wallahi ya samu za koma za samu ba manzo Allah ya ce da kaji ya dan yi maka haka nan kuma da dubura shi kariya kake muna wuki ni a wallahi ta ba ka kare ba ka sa gaba kai sallar kai da ba ta an gane an gane tambayar sai ta karshe insha Allah malam ah. yace wai wani aiki ya fi kowanne falala a cikin wannan kwanaki da aka shiga yau na'am waɗanda kwanuka abin da ya yi falala shi ne ba a bambanci ko akwai binis ba mai kuɗi ciyarwa ta fi falala da su saboda ga manyan wata nan sun cika sun kewa shi yau ya ɗan raba musu abinci shi ya yi falala dosan hawan da bai da shi ko kiyamun laini da karatu alkur'ani su suka yi komi falala ya yi itikafi ta zikirin Allah da karatun alkurani shi ya yi falala ina ba ta ran gani amma za ka goye buhu na fito hudu ka to ka yi itikafi tare da mu ba ka da falala ina ba ta ran gani za ka kowa fi nisba ne kowa akwai falalar ta dangance shi Allah ubangiji ya ba mu amma dai a yawaita sallah da abin da da karatun alkur'ani suna da tasiri kwarai cikin waɗanda kwanuka Allah ya taimake alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. ya Allah da muka taru wannan masallaci mai albarka masallacin sahabbai Allah ka tara mu gida amin shi gobe Allahumma ari ya shiya kana kai sayinin din dukkan mu Allah cewa ya arjana mu Allah sai da ya gare Allah ka rubuta mu cikin arjana Allah ka rubuta mu cikin arjana Allah ka tabari mu wace masallacin da sai ka ga dukkan mu ya Allah Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka cuce mu ka samu zama a duniyar ka lafiya Allah muna da bukatu wajen neman abincin mu Allah ka ruwa asirin mu ka sauƙaƙe mu yadda za mu ci mu sha yarwa da walwala ya ubangijin ta kai Allah muna da abin da muke kauna rashin layoyi da matsaloli Allah ka yi muna maganin su Allah ka yi muna maganin su Allah ka shirya muna malumman mu kai daidai su a aikata abin da ake yi Allah ka shirya muna jagororin mu Allah ka sa zama masu adalci abin da suke na alkhairi Allah ka karban musu da suke da tubatuwai kuma Allah ka san lodi ga da ka dora musu Allah ka san an dora musu lodi mai nauyi Allah ka haɗa musu da jin kayinka da ya yi musu wasu kurakurai ka shirya su da abin da a daidai ya Allah ka tsadda himma shi da tsaron ƙasan mu a samu zama lahiya da kwanciyar hankali Allahumma atina ibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyatina wa azabil akhirah ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka min salih ma tubtu lana min al-ahli wal walad wal mali ghairi al-dhalil wal mudhil اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك فيل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تتوب علينا وتغفر لنا واذا اردت بك ان لك فتنه فنجنا اليك غير مفتونين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين